الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara haɗon mu a cikin wannan masallaci mai albarka <clears throat> don ci gaba da karatunmu na littafin tamamu taufiq fi sirati siddiq littafin da babban malaminmu a doktor muhammadu sani umar rijiyar lemo ya wallafa yau muna biyu ga watan bakwai hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1438 wanda ya daidai da a talatin ko ga watan uku shekara ta 2017 miladiya ya tabbata ina kyau zaton wannan karatunmu ne na goma sha hudu haka ne ko? na sha hudu ko? wannan shi ne karatunmu na goma sha hudu a cikin wannan littafi mai albarka littafin tamamun taufik kuma mun gama magana akan a siddi mun ga magana akan mawqifu siddiq min as-sulhi matsayin sayyidina abubakar <clears throat> game da sulhun da aka yi a hudaybiya illa iyaka karin bayani da zan yi a shafi na 69 a shafi na 69 lokacin da urwa ibn mas'ud ne thaqafi ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi yana masa magana dan ya karya lagon musulmi a can layi na farko shakara ta farko sai na bakar ya ce da shi umsus bidrallata umsus bidrallata wannan kalmar zagi ce ba na jin na yi dogon bayani akan kalmar wannan kalmar zagi ce abinda take nufi shine ka tsotsi farjin lata laraba suna amfani da wannan wajen ya zanto cewa su mutum su zagi mutum ma'ana saboda urwa ah, ibn mas'ud ne thaqafi ga abin da ya zo ya faɗa dan ya karya labin musulmi sayyidina abubakar sai mai masu da raddi wannan Ya ce ka tsotso farjin lata wannan zagi ne a wajen su wannan sa ibn al ya ce, a cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad ce babu laifi a ambaci al'aura matukar bukatar hakan ta taso shi sa sayyidina abubakar ya ka ina fata an gane Allah ta'ala shirin da mu a ah, <clears throat> in yan su manta ba muna daidai a siddiq ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi magazi mana sayyidina abubakar matsayin sayyidina abubakar a game da yaƙoƙa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda karo na farko mun yi magana akan badarul kubra bayan badarul kubra mun yi magana akan gazwati uhdin bayan nan mun yi magana akan hudaybiyati wa mawqifuhu min as sulh mun yi magana akan wannan guda uku haka ne ko rabian na hudu fi gazwati dhati salasin a yakin zatu salasin wannan wani yaki ne yaki ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura runduna a ƙarƙashin jagorancin amru ibn al an yi wannan yaƙi a watan jimadal akhira shekara ta takwas bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan guri zatu salasin <coughs> wuri ne a bayan wadin ƙura tsakaninsa da madina tafiyar kwana goma ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya tura rindina ta mutane muhajirai guda 300 a cikinsu akwai abubakar akwai umar amma shugaban yaƙi ne wa a amuru ibn al'as wannan ya sa ibn hajar al'askalani yake cewa an kira wannan yaƙin da zatu salasin ko dan su kafirai a lokacin da za a wannan yakin dan kawo wani ya gudu a cikin su sai wannan ya daure jikinsa da wannan wannan ya daure jikinsa da wannan wai su yakin a tare dan kawo wani ya zo ya gudu ina fata an gane haka ibnu hajar ya faɗa yace ko kuma a'a dan a kusa da ruwan a kusa da gurin akwai wani guri da wani ruwa da kana sa al-salsal ko dai an kira shi zatu salasil dan sun daddaure jikinsu dan kawo wani ya gudu sun mai da jikinsu kamar sarka ina fata an gane ko kuma a'a saboda akwai ruwan da ake kira alsalsal a gurin shi sa kira yakin zatu salasil ina fata an gane qala rafi ibnu abi rafi at-ta'i lamma kanat gazwatu zati salasil istamala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam amru amru ibn al-as ala jayshin fi fihim abubakr radiyallahu anhu wa ba'atha ma'ahu fi dhalika al-jaysha سرات أصحابي فانطلقوا حتى نزلوا جبل طيئي فقال أمر انظروا إلى رجل دليل بالطريق فقالوا ما نعلمه إلا رافع ابن عمرو فإنه كان ربيلا في الجاهلية فسألت طارقا من ربيل قال اللص الذي يغزو القوم وحده فيسرق a wannan hadisi na rafin ibn abi rafin at-ta'i yace lamma kanat gazwatu dhati salasil ayayin yakin ayakin ayayin yakin zatu salasil istamala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amr ibn al-as sai manzala sallama yasa amr dan as ya zama shine shugaban wannan rindina arjin shi shi zai jagoranci sojojin ga abubakar ga umar a ciki amma sai aka ce amru ibn al-as shine jagora fihim abubakar radiyallahu anhu wa ba'atha ma'ahu fi dhalika al-jaysh sarata ashabi a tare da amru dan as manzala sallama ya aika da sahabbansa a cikin wannan sojoji dan su je su wannan yaki fantalaqu hatta nazalu jabala tayyi sai suka tafi adda suka je dutsen tayyi'in sunansa kenan da suka je daidai wannan dutsen fakala amrun sai amru ya ce bayan sun fita sun je bayan gari sai amru ya ce unduru ila rajulin dalilin bittarin ku duba mana waye mutumin da ya san hanya wanda iya jagorantar hanya tunda ba hanya ce ta mu express daga nan har Kaduna ba sai an taimakawa ba ta jeji ake bi waye ya san hanya yadda zamu je gurin nan a sauki a cikin aminci a gaya mana fakalu sai sahabbai suka ce ma na'lamuhu illa rafi abna amrin gaskiya ba san masanin hanya a cikin mu ba sama da rafi'u dan amru fa innahu kana rabilan fil jahiliya domin shi ya kasance rabil ne a zamanin jahiliya fa sa'altu tariqa sai na sai na tambayi tariq mar rabilu me kuma ake nufi da ar-rabil tunda shi an ce shi rabil ne a cikin zamanin jahiliya to me ake nufi da ar-rabil qala sai tariq ne ce, allisu ladi ya Zulkauma, shi ne barawan da yake yakar mutane wahada hushi kadai fayasriqu ya musata in zo gari gaba ɗaya mutane sun fito duk sai yake su kuma ya ɗebe kayan ya tafiyarsa, shi ne ar to kaga duk mutumin da ya iya wannan ya san hanyoyin da ake bi a zamanin jahiliya kafin musulunci wannan shi ne aikin rafi' ibn amr to ya san hanya a yana gane kuma wannan ba laifi bane kafin zuwan musulunci gara aikata wani laifi da musulunci ya zo ka daina wannan babu laifi ba laifi bane ma kana cikin musulunci ya zanto cewa kana aikata wani laifi yau da gobe da wa'azi da faɗakarwa ta sa ka daina wannan ɗaukaka ce shi sa Allah saboda karimi ne shi sai ya lissafa manya-manyan ayyuka guda uku sai kuma ya ce idan ka daina su inda kana yi ka daina to wannan zunubin naka zai koma lada in kana yi da sai ka zo ka daina to wannan zunubin lada zai koma walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa afaman yudha'af lahu al-'adabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان wakanallahu غفورا rahima. Allah ya ce su bayan Allah na gari ibadun rahman ba sa yin shirka ba sa kisan kai ba dalili ba sa kashe rai sannan ba sa yin zina duk wanda ya aikata haka in ji Allah ya ce zai gama da sakamakon zinin za a ninninka masa azaba kuma ya dawwama a cikinta a cikin wulakanci amma Allah ya ware waɗansu ya ce in man taba sai dai wanda ya tuba wa amana ya yi imani wa amila amalan saliha ya yi aiki aiki na ƙwarai fa'ula'ika yi lahu sagi'ati masana waɗannan su ne Allah yake cancan canja mummunan aikinsu zuwa galada zuwa kyawa muna gane ha qala rafi' rafi sai ce falamma qadayna ghazatana wa intahaytu ila al na alladhi kunna na min tawassamtu aba bakr radiyallahu an فأتيته فقلت يا صاحب الخلال إني توسمتك من بين أصحابك من بين أصحابك فأتني بشيء إذا حفظته كنت مثلكم فقال أتحفظ أس أس أس أس فقال أتحفظ أصابعك الخمس قلت نعم قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة صلوات الخمس وتؤتي الزكاة إن كان لك وتحج البيت وتصوم رمضان حفظت قلت نعم qala ukhra la tu'ammiranna 'ala ithnayn rafi yace falamma qadaina gazatana yayin da muka gama wannan yaki na zatu salasil muka yaki muka kare wantahaitu ila al-makan alladhi kunna kharajna minhu sannan muka kai zuwa ga gurin nan da muka fito inda aka ce waye san hanya na ce ni ne na kai inda suka sani misali an je bayan gari daidai jaba daga nan ne ba wanda ya san hanya shi ya ja su zuwa hanya to bayan an gama yaƙi ya dawo da su daidai nan gurin don kowa zai kama hanyar su ko ba haka ba ya ce yayin da muka zo daidai wannan gudun ta gurin a ababakar sai na ga ma'anarsa shi ne ra'aitu fi ababakar na alkhair sai na ga akwai alkhairi a tare da na abubakar aina ba akwai alkhairi a tare da na abubakar radiyallahu Allah ya kara masa yadda fa ataitu sai zo gurin sa fa qultu sai nace masa ya sahibal khilali ya ma'aboci ya abokantaka ko badadantaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni tawassamtuka min baini ashabi ni na ga alkhairi da yawa sosai a tare da kai a tsakanin abokanka ma'ana kamar ka fi su alkhairi fa'tini bi shay'in idan hafistu hukuntu mithlakum to ba ni wani abu wanda idan na aikata wannan kiyaye wannan abin na ya aiki da shi zan zama irin ku ku sahabban da kuke tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Faƙala sai sayyidina bakar yace atahfazu asabi'aka al-khams yace zaka iya kiyaye yan yatsun nan naka guda biyar qultu na'am sai yace eh to zai lissafa masa ma'ana wasu abuwa ne zai lissafa masa ba su fi yan yatsunsa guda biyar ba kala sai ce tashhadu shahadu Allah ilaha illallah shine kana ka shaida babu abin bautata bisa cancanta sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasu sannan lallai annabi muhammad bawan Allah ne manzan Allah wa tuqimus salawatil khams a ci gaba da tsaye da salloli guda biyar wa tuti zakata in kana lak ka ringa bayar da zakka in kana da dukiya kana da hali wata hujjul baita sannan kai hajji ka je ɗakin Allah wata sumu ramadan sannan ka je kai azumin ramadan hafiz yace ka kiyaye wannan qultu na'am sai nace eh qala wa ukhra la tu'ammaranna la tu'ammaranna alafnain kada ka yadda ka zama shugaban mutane biyu balle su wuce haka mana karka yadda da shugabanci karka yadda wata nan ko da shugabanci na mutane biyu ne a ce kai ne shugaba qultu halta kunul imaratu illa fikum ahla badrin sai ni kuma rafi'u sai ce. shin jagorancin wannan al'umma zai kasance a cikin wasu umba ku ahalin yakin badar ba qala sai sayyidina abubakar yace yushiku an tafshu hatta ka wa man huwa dunaka yushiku an tafshuwa hatta tablugak wa man huwa dunak ay ya kusata wannan jagorancin da kake gani wannan mulkin na duniya ya kai gare ka da ma wanda bai kai ka ba za ga wanda kai kana ganin sauran sahabbai sun fika musamman yan badar kana ganin su ne ya kamata a ce suna da suna da suna da jagoranci to wannan mulkin da kake gani na duniya to wata ran zai zo gurin mutum kamar kai da ma wanda bai kai ka ba wanda ya cancanta da ma wanda bai cancanta ba da za a gan da mulki an fito ana nema kuma duk wato wani wayo na 'yan siyasa duk wani ɗan siyasa da ya zo fa zai mulki sai ce ya aka ya fito kuma sai suwa ya suka ce ya fito dama yaransa ne yaransa ne shi ya ba su kuɗi ya ce zo gidan rediyo su ce ya fito duk wani ɗan siyasa da ka sani in dai za ku magana da shi zai ce wai al'umma ce ta ce ya fito wani tun da kake baka taɓa jin sunansa ba amma shi zai ce ai jama'a sun dage kuma ba ka rasa 'yan siyasa da yara wannan yaran nasu guda 20 guda 30 guda 40 guda 50 su za su rinjin buwa gidan rediyo mu 'yan guri kaza muna so lalle kaftu muna gane kuma shi ya ba su kudin da za su shigo rediyon kuma su suka ce ya fito ku kuma sai ya tara ku sai cewa al'umma ta ce ya fito ka wannan akwai rena hankali a ciki ai ba wanda ba mutanen da za a iya cewa su fito ɗaiɗai ne amma da yawa kowa sai zo ya ƙarya ya ce ta aka ya fito mutumin da ya ma ƙarya wajen neman mulki ya kake ganin ba zai ma ƙarya ba wajen gudanar da mulki dole sai ya yi ma inna allaha azza wa jalla lamma ba'atha nabiyyahu sallallahu alaihi sallam dakala an-nasu fil islam lalle Allah mabuwayi madaukaki yayin da ya aiki manzansa sallallahu alaihi sallam annabinsa da sakon addini dakalan nasu fil islam sai mutane duk suka zo suka ringa shiga musulunci faminhum man dakala fahadahu Allah a cikin mutane akwai wanda ya shiga da zuciya daya Allah ya shirye da shi zuwa ga musulunci wa minhum man akrahahu sayf daga ciki kuma wanda akwai wanda bai musulunta ba sai da aka yi amfani da kaifin takobi karfin musulunci ne dawo da shi musulunci fa huwa awwadullah wannan yana cikin wato kariyar ubangiji tabaraka wata ala ba za a taba shi ba wajiranullahi jiranullahi fi khafaratillah sannan kuma iya daga cikin maƙautakan maƙautan Allah wanda suke cikin kiyayewar Allah innar rajula idza kana amira lallai mutum idan ya kasance shugaba fatadalama an-nasu bainahum sai mutane suka ringa zaluntar junansu falam ya'khudh li ba'dihim min ba'd sai wannan shugaban ya zama baya karɓar haƙƙin mai haƙƙi ya bayar ka zama shugaba mutane na zalinta junansu amma ba ka iya karɓar haƙƙin wannan mayar masa shi ma wannan da aka zalunta karɓar haƙƙinsa daga wajen wanda ya zalunce cika ba shi in shugaba baya yin wannan in ta kamar minu sai Allah ya masa azaba al'intikam shi ne kai laifi a ma sakamako mummuna to sai Allah ya masa in dai kana shugaba yanzu ya zamu kalli shugabanninmu wayan su suke taimakawa ma a zalunci wasu suke taimakawa a cinye dukiyar wani wasu da kansu ma suke cutar da al'umma to idan kana da mulki in ji na abubakar mutane da ke jagoranta suka ringa zaluntar junansu muna gane to lalle Allah sai ya kama ka da wannan zunubi innan rajula lalle mutumin nan latukhadu shatu jari za a ga mutum an ɗauke akuyar maƙocinsa fayadallu nati'a adalati ghadaban lijari sai ga wannan mutumin ya yi ne a cikin fushi irin fuskarsa a karbune wato nan sai yana kumbura saboda kawai fushi domin abin da aka yi makocinsa na ɗauke masa na ɗauke masa na ɗauke masa abin da wato akuyarsa wallahu min wara ijari alhali ko Allah yana bayan bayan wannan makoci nasa qala rafi mana sai Abubakar yana ga masa haɗari na karban mulki qala rafi'u sai rafi'u yace fa makastu sana sai na tafi na zauna shekara ɗaya, bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu thumma inna ababakarin istukhlifa sayyidina abubakar a lokacin nan an an an bashi khalifanci bayan shekara ɗaya na dawo an ba sayyidina abubakar khalifanci da na ji labarin an bashi khalifanci farakiftu ilayhi fa sai na hau doki na na hau abin hawa na tafi gurin sayyidina abubakar nace masa ana rafi'u ni ne farafi'un nan kuntu laqituka yawma kaza wa kaza makana kaza wa kaza na haɗu da kai a waje kaza a rana kaza da kaza da kuma wuri kaza da kaza kala sai sai na bakar yace araftu ai na sani qultu sai rafi'u yace kunta na ni anil imara kai ne fa hana ni in karbi jagorancin karɓi mulki thumma rakibta bi a'zama min zalika ummata muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai ga kai kuma ka hau mulki na al'umma na mafi girman al'umma su ne um, al'umman manzala sai salama ya ka hana ni in yi mulki ko da na mutane biyu ne kuma na gaji ka karba kala na'am ya ce haka ne bari ma kara ma da wani abu faman lam yaqum fihim bi kitabillah duk wanda bai tsayu a cikin wannan al'umma ba an bashi shugabanci amma bai ringe musu hukunci da littafin Allah ba fa alaihi bahlatullah ya'ni la'natullah ya ce to tsinuwar Allah ta tabbata a gare shi ko dai sai Abubakar na ba bada labari ko yana addu'a fa alaihi bahalatullah ko dai azabar Allah ta tabbata a gare shi ko kuma a'a lallai ya sani bahalatullahi alaihi la'antar Allah tana kansa bahalatullahi alaihi duk wanda ji sai bakar aka bashi mulkin wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi amma bai tsayu da littafin Allah a tsakanin wannan al'umma ba to la'antar Allah ta tabbata a gare shi sun ja shugabanninmu ba da littafin Allah suke aiki ba da yawan su ma sun fi girmama constitution akan akan littafin Allah hatta masu nagarta in ka same su sai su doka kasa za su kare doka kasa za su kare da aka duk abin da ka faɗa sai ya zama contemplated in 1999 constitution sannan ya zama Shi ne doka ne ka'idar da za a bi ne tsarin da za a bi al'ummar musulmi ba ma sa yin kokari ba sa yin kokari ga an tabbatar da cewa ana yin aiki da littafin Allah yanzu mu da alkur'ani sai dai mu karanta dokar da kaga dama ka bi wacce kaga dama kuma ka kibi kuma duk mu dawo ba shugabanninmu za su rantse da alkur'ani za su kare constitution kaga wata kwaba da alkur'ani karanti. amma abin da za ka kare ne constitution shi kuma constitution a cikin sa da kafirci akwai abin da kai da shi a cikin constitution kai arne ne lamba daya misali constitution a section 1 subsection 3 ya fada ya ce duk wata doka da ta ci karo da provision na 1999 constitution wannan dokar is null and void wannan duwata doka dokar ƙur'ani na ciki dokar hadisi na ciki in ya zama ƙidar ka ka gamsu cewa duk abin da ke cikin alƙur'ani da abin da ke cikin suna in ya saba wa constitution ya zama null and void so ka zama arni ka zama arni amma kuma wannan shine a rubuta constitution kuma duk shugabanmu da ya samu mulki abinda zai ce shine constitution kowa abinda zai faɗa shine constitution ana ba an gane wanda wannan kaga shine ke bamu matsala shugabannin ba ruwansu da dokar Allah idan ba idan ba dai shugabanni ba ruwansu da dokar Allah ba ya za a samu mutum shugaba wai ya zo ya ce abinda yake so ya tabbatar a cikin al'ummarsa wai shine wai dokar auren wuri wai ba za a yi aure da wuri ba idan ka ce ba za a yi aure da wuri ba manzala sun salama da ya aure aisha tana da shekara shida ta tare a gidansa tana da shekara tara shi wannan daidai ya ko kuskure yi wa kake tuhuma yanzu kuma idan ka je karanta littafin talmud littafi ne na yahudawa amma suna da abin da suke kira kitin na marriage shine teenage marriage suka ce yarinya ce daga shekara biyu da wani abu zuwa sama duk ya halatta a mata aure in yahudawa ka san duk kafircinka dai duk rashin mutuncinka duk ganin cewa kai boko ce a rayuwarka to ba kai ba yahude ba amma yahudawa sun yadda a ali marriage wanda suka je suka tara likitoci wai a bayanin wai ali marriage wai shine dalili na na yoyon fitsari wata mata ta fito ta bayani waɗansu likitoci guda biyu suka zo suka karyata ta wanda kuma dama tintini mun yi tambayoyi a gudun likitoci cewa me yake jawo yoyon fitsari aka ce shine rashin abinci rashin kwanciyar hankali rashin walwala dalilin da yasa ake so a yi wannan mu da fatan da muke Allah ya sa wannan ba kungila bace dan tayi kama da kungila dalilin da yasa ake haka idan ƴan matan ku suka sangarce in ƴan matan da ke cikin ku suka sangarce to zinace-zinace za ta yi yawa kuma wannan muna da misali na waƙi'i da duk wanda yake da shekara daga arba'in zuwa sama lallai zai ga wannan misali da lokacin da ake wa yara aure shekara sha ɗaya shekara sha biyu sha uku sha hudu sha biyar ya sha biyar da sha shida sha bakwai ta gan lokacin da ake wannan sai a aurar da yara dubu a cikin dubun nan ba a taɓa samun mata ƙwaya ɗaya da wani namiji ya taɓa mata haka da sunan sha'awa ba bal ma mijin da ake kai ta gidan shi wani sai yayi shekara tana gudu bata yadda da shi ba ko ba haka ba amma dai ka san yanzu yarka idan kai mata aure dama ta gama sakandare kai mata aure abin da ta gaya ma min haka laknakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra ta gama shiga ba abin da zai fito da ita dan Allah yanzu yaushe rabon ga an dauki amarya an kai ta gidan miji ta gudu saboda me girman ta ya kai daya kenan ta yi karance karance ta ga duk abin da ake yi wacce ta yi kallaka ne shi sa sai ga yarinya a gidan ustaz yana ganin cewa kullum karatun addini take to nan suke sa littafin soyayya a ciki sai su rike haka yarinya sai ta riyadu da salihina kai kana ganin ka samu ya musulmatin mu'minatin amma tsakiyar riyadu salihina wa zai auri jahila so marurin zuciya ina masoyina da sauran shi ne a ciki kai aka riyadu salihina take karanta a'a ita kuma ta haka tana karanta tana juyawa to amma sai a zo a ce wai so ake wai sai an yi doka wai ba za a yi yarinya aure da wuri ba wannan yahudanci ne wannan ba musulunci ba ne domin aikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishi kuma Allah ce wallahi ya isna min al min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidun matan da suka ɗebe ƙauna saboda tsufansu daga jinin al'ada in aka sake su za su yi idda wata nawa wata uku har ma da waɗanda ba su fara al'ada ba wallahi lam hidin wacce ba ta fara al'ada ba ko wacce ba ta yin al'ada suka ce ko dai don tsufanta ko kuma don me ko kuma don kankantarta ashe yarinyar da ta fara al'ada ma ana mata aure tare da cewa malamai sun faɗa sun ce majority na 'yan mata suna fara al'ada ne a lokacin da suke shekara sha uku ɗan kaɗan ne suke haura sha uku ɗan kaɗan ne kafin sha uku suke fara to amma yanzu an zo a garin kano garin musulunci wai an zo ana ƙoƙarin a gaya mutane cewa wai ba za a yi auren wuri ba kuma ba su hana zina wuri ba so suke ‘yan matanmu mu zama ba su da aure duk da illar da boko ta mana saboda ba abin da ya cuce mu a duniya irin boko shi sani na kan yi mamakin ga mutum ya ɗauka boko wayewa ce boko ai ƙauyenci ne ba wayewa bane boko ba wani abun wayewa a cikin boko saboda boko ta mana illa ke da yake zato illa da ta mana ta sa mu sun sun sangarci ma'ana sun girma a gidan miji suna yin barna a a gidansu kai suna yin barna ba su yi aure ba wannan ko ka yadda ko baka yadda ba boko dalili ne da yake lalata 'ya'yan mutane wannan dalili ne ya kai yarinya kamar ga makarantar gaba da sakandare to ka ka gane ko ba gane ba ka tura ta gurin da abu biyar zai bi ta kuma kowanne kokari ke sa ta zina abu na farko shine daliban da suke karatu da su a ciki akwai masu mummunan manufa waɗansu suna neman yara a cikin nan muna da cases akan wannan na biyu wannan in ajin suke nan na biyu ɗalibai manya saboda ita mace kullum abin da take nema shine hero wane ne ya zama fitacce shi sa in kowa iya bal don mata su ringa cewa suna son ka in ka kowa iya rawa za su ce suna son ka in ka kowa kuɗi za su ce suna son ka kai in kana karatu suna jin karatunka yau wannan waya tana son ka yau wannan text tana son ka haka suke su so suke a samu gwani da haka duk lokacin da ita yarinya tana level 1 ko 2 in ta ka dan level 3 4 5 yana son ta gani take burgewa ne su kuma sai su amfani da wannan sai su je kuma sai su lalata yaran mutane wannan ma muna da case wannan abu na biyu kenan abu na uku a cikin lakcarorin akwai ɓata gari waɗanda suke amfani da wannan damar shi ma wannan akwai kes sannan abu na hudu ita fa yarinyar nan ba fa ba fa ba fa dutse ba kuma rodi bace ba bishiya bace ƙashi da ruwa da fata da tsoka aka sa kuma ita wannan sha'awar ba ita ce yau zan fara jin sha'awa ba don da ganshi da sha'awa a jikinsa za a ga kawai sha'awar ta zo masa ne bai sanya aka yi faruwa unknowingly ko ba haka ba su ita ma ta ringa ji a ranta cewa ya kamata ta ma'amala da namiji kuma karka ka dauka wasu yarinya ta garɗa ne a garin nan a shekarun baya mun taɓa samun wani case a wata local government a office ɗin Hisba wata yarinya wani yana daukan tekaita dan bare ya zina da ita aka kamo su da aka musu yarinya ta zo tana za a buga ta a jarida maka ce a'a a nemi iyayenta a tattauna da ita a nemi iyayenta da aka tattauna da wannan yarinyar ta ce bari in ga mu gaskiya tun ina shekara goma sha hudu ina sakandare tun lokacin sha'awar ɗa namiji take damu shekara sha hudu ta ce duk wata hanya kafin ta gama sakandare ba hanyar da bata bodanta nuna babanta aure take so ya ce a sai ta yi digiri yarinya fa idan tana in tana idan tana idan tana shekara 14 ko dai tana JS1 ko JS2 JS1 da ko JS2 ta yi wuta sosai JS3 amma ta daure har ta gama makaranta ta zo ta ce aure take so baban ta ya ce a'a aka samu ta admission ta fara sociology wanda wannan shine dalilin da ya ja ka ce wallahi wannan saurayin nata wani sa'in ita take takura mai tace ce ya zo su fita daga makaranta wanda aka nemi mahaifinta abinda ba sani ba an mata auren ba a mata ba wallahu alam to ya sha hudu ce tun tana sha hudu ke take sha'awa kai kuma ka zo ka ce yarka dole sai ta yi digiri shi sa yaƙar mu da aka yi shi ne wanda ka ji ya ce ɗansa yana karatu to karatun digiri yake ya ɗan kawa ne yana karatu yana karatu wallahi yana jami'ar bayero yana nozwe yana kewiti yana unilad yana unimed unijos duk yana nan a ana yake karatu wani ma yana malaysia ko sudan yana karanta medicine duk wanda ka tambaya wai ɗansa yana karatu wannan ne karatu wannan shi kaɗai muka ɗauka karatu amma haddace alƙur'ani ba karatu ba ne ilimin hadisi ba karatu ba ne ilimin fiƙo ba karatu ba ne duk yaran da yake wannan za a ce wai baya karatu kaga tura sun yaƙe mu sun raba mu da asalin karatun wanda karatun boko ko ka yadda ko baka yadda ba karatun ƙarya ne na sha faɗa domin in akwai wanda ya digiri anan ya tashi rantsi in aka ɗauko mai kwashin papers talabul tuyon zai iya ansa wallahi ba zai iya ba ko waye shi ko da first class ya fita yanzu ka ɗauko mai kwashin paper labul 2 da ya gama digiri a bashi a yanzu a ce in ya 50 over 100 ya zama 100 over 100 ba zai iya ci ba kaga ba karatun gaskiya bane yanzu aka ce ma ya haddace qur'ani shekara 20 da suka wuce yanzu ka zo siya ma qur'ani in aka ce ga wani malami yanzu da Ahmad ya karantar da Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nisa'i da Abu Dawud yanzu in ka je zai koya ma ko ba zai koya ma ba saboda karatun gaskiya ne amma karatun boko ba ka yake ba amma sai ga mutum ya fito na ba shi dan boko ne me a cikin boko ƙarya ce a cikin boko da ɗaukan duniya da zafi da uzurawa kai amma ba na ce ka ai ba amma dai ka ɗauka in kana yi ba wani abu kake yi ba ka ɗauka cewa ƙur'ani, karatun ƙur'ani, da hadisi da fiqh wannan shi ne tsantsar karatun da ya kamata a ce kana yi to da aka yi guda sai gama da mu kamar yadda boko nan te mana illa yanzu kuma so ake ga amfani da masu mulkin mu ana shigo mana da aƙidojin yahudawa in ba aƙidar ba yahude ba baki da yahudawa ba yaya za ka zo ka ce wai idan mace mijinta ya mare ta wai tarama Allah ce wallaci ta khafuna nishuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila inna Allaha kana aliyan kabira tabbas annabi sallama ya hana amare fuska amma addinin musulunci ya ce a daki mace dukan da ba zai kumbura mata guri ba kuma ba zai mata ba zai fasa mata fata in tana kan gare ma na farko kai mata wa'azi in wannan bai ba sai ya kaurace mata ka daina kunciya tare da ita in wannan bai bautar sai ka dan dake ta to an ce ta har na jo ta lauya ta shigo gidan rediyo tana cewa wai sun ji daɗin wannan magana kuma duk matar da mijinta da ke ta wai su zo za su kai shi kotu ina jinta a rediyo tana faɗa wannan na ce wannan ko ta je ta yi karatun lota ta rasa miji za ka je ka aure laya <laughs> a ah, to zai ta gama magana za a cikin gidanka tuni ba za wuri laya ba <laughs> ya za ka wuri mace laya ta zo gidanka tana maganar right <laughs> ta tana maganar right za ta fita ka ce ba za ta fita ba wannan za ka yi wannan police imprisonment kenan haka za ta ce ma ce ba police imprisonment ne da ka je kotu ta nemi remedy ka tsare ta a gida ka hana ta fita kai mai sa ke fita ran gawa maganar right mun tattauna da wata lauya kuma ta yi karatun addini amma abin da ta gaya min ne wallahi in har mijinta ya aure ya mata kishiya shi ita ma za ka mai kishiya na ce mai hujja ta ce ai shi aure contact ne dole sai an samu abin da ya kara consensus ad idem mutual agreement ka yadda na yadda da haka in za ku yi aure sai dai ka yadda daga kai sai ita haka za a gina alakar in ka karo wata ita ma ta karo wani yawon wannan yahudancin za a ke so a kamana ba za mu taɓa yadda ba inda ba ka samu lauya wacce addinin ta karfinta ba kuma ta take kallon cewa mutunci shine gaskiya to in baka baka kawara ta zo ta gama magana right Allah ya tsare wa fi ghazwati dhati salasin ظهر موقف متميز للصديق في ulama a umara yace a yakin zatu salasil wani matsayi mai girma ya bayyana ga sayyiduna abubakar wajen girmama shugabanni sayyiduna abubakar yana girmama shugabanni mimma yuthbitu anna ababakar kana sahiba nafsin tanqawi ala quwwatin ha'ila wa qudratin mutamayyiza fi bina'ir rijal wa taqdirihim wa ihtiramihim wanda wannan matsayi zai ya tabbatar da cewa lalle na abubakar ma'aboci sanin ya kamata ne irin ma'aboci rai ne wanda ya tsayu akan wato ƙarfi mai girma da kuma iko na daban fi bina'in rijal wajen gina mazaje akan hanyar gaskiya wa takdirihim wa ihtiramihim da mutunta su da girma masu. fa an abdullahi ibn buraida an abihi radiyallahu anhu ma qala ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amr ibn al-as في غزوة ذات السلاسل وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلما انتهوا إلى مكان الحرب أمرهم أمر أن لا ينوروا نارا فغضب عمر وهم أن ينال منه فنهاه أبو بكر رضي الله عنه وأخبره أنه لم يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك إلا لعلمه بالحرب فهدأ عمر رضي الله عنه daga abdullahi dan dan buraida daga babansa Allah ya kara masa yadda Allah ya kara musu yadda shi da babansa duk sahabbai ne qala yace ba'atha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amr ibn al-as manzala sallama ya tura amnu dan as fi ghazwati salasil ayakin salasi shine shugaba wa fihim abubakar ibn umar radiyallahu anhuma a cikin rundunar akwai abubakar akwai umar amma aka sa amr dan a'as ya zama shine jagora wannan na nuna ma cewa ashe shugabanci ba sai an samu wanda ya fi kowa ba domin ai wanda ya fi kowa shine abubakar daga nan sai umar amma me yasa aka sa amru ibn al-az ya zama shine jagora a wannan yaki muna ganewa falamman tahu ila al harb yayin da suka karasa gurin da za a yakin amarahum amrun sai shi shugaban tawaga amr dan as ya umarce su Allah yunawwiru nara cewa ka wanda suke kunna wuta dabarar yaƙi ce kilan kun kunna wuta za a gane adadin ku Ƙila za a hango yawan ku sai ce ka wanda ya kunna wuta mu zauna a duhu fa ba umar kawai umar sai ya fushi ya muna da fitalar a ce ba za mu kunna ba wa hamma an yanana min Sai na umar har yi nufin maya, ya dan bata masa yi masa magana ya ce me yasa za ka ce kaza a cikin ɓacin rai fanahahu abubakar radiyallahu an sai sai ya ce a'a umar kakkai wa akhbarahu sannan ya bashi labari annahu lam yasta'milhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alaik illa li'ilmihi bil harbi ka sani umar ba fadan komai annabi sallallahu alaihi yace shi din ya zama shine shugaban ka ba duk da kafi shi ba dan komai manzo Allah yace ai haka ba sai dai shi yana da ilimin yaki aina ana fata an gane fa hada umar fa hada anhu umar sai umar ya fasa ya nutsu daga fadawa a dan as wannan hadisi akwai koyarwa da yawa a abu na farko da ya kamata mu kalla shine ashe ba sai kafi mutum ba sai wanda ya fi ake ɗauka a ba shugabanci ba ana bayar da shugabanci ta hanyoyi kamar haka wani ana duba ƙwarewa aina ba ta gane yanzu misali sai a ɗauko wani likita aminu kano wanda kwanan nan ya fasin out kwanan nan ya fito kaga likita ne ko yana da ilimin likitanci sai a ji a ɗauko wani babban malami kamar misali a ɗauko limamin harami saboda an je yana da tilawa an ga yafi wannan likitan da yake aminu kano to yanzu harkar lafiya ta zo sai a sa limami saboda ya fi ba za a sa wannan limamin ba saboda anan shi ma leman ne bai san kowa ba nan wannan dan aminu kanan da ba balarabe ba da ba a san shi a duniya ba dole shi za a ɗauko a sa shi a harkar lafiya saboda ƙwarewa ake bi muna gane ya shi sa annabi sallama ya ce duk wanda Allah ya bashi jagoranci wajen bayar da appointment da mukamman da za su taimaka masa sai ya ba wa wani ba dan cancanta ba to wannan ya ci amanar Allah ya ci amanar manzan Allah aina ba shi ne dan fatin mu daya wannan haramun ne a addini sai dan kwarewarsa yanzu kaddara a ce PDP na mulki amma wanda zai iya rike economy na ƙasa shine dan APC dola ba dan APC zai yi ba zai ba ko ba zai ba. yanzu a ce akwai harkar airport yanzu amma wanda zai iya yin ta a ga tasirinta shi ne dan pdp ne yanzu apc za su ɗauko su ba shi to sa demokradiyya ba ta da amfani saboda ba za ka iya amfani da dokokin addini a ciki ba ɗari ba sadari ba ta da wani amfani kawai mai gugwar maya mu dawo da tafiya akan littafin allah da sunar manzan allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka kalli ma manufar mu shugabanninmu na yanzu suna yin mulki ne don samu kuɗi wanda su kuma shugabanni daga ana ba suna kuka umar ibn abdulaziz wata rana yana cikin aikin gwamnati da fitilar gwamnati kawai sai aka mai wasiƙa tasa shi ta shafa da ya ta sai kashe fitilar gwamnati sai ya ɗauko fitilar sai kunna sannan sai buɗe wasiƙar da aka aiko tasa sannan ya karanta bayan ya gama karanta ya ninki ya kashe fitilarsa sannan sai kunna fitilar gwamnati ci gaba da aikin gwamnati dala mu za su yi wannan mutane da suke sace kudi sa a so kawai wani ya sace dala ya ji ya ɓoye ta da tari dindige ta gwamna ai mugu ne na ma laifin ya ba masallacin abu zanen ligifari ya ce a sami expansion ko ga mutum ya je ya sace kudin da ba zai kashe ba in zai shekara ɗari a duniya daga shi har danginsa ba za su kashe kwanan ba kuma sai ya sace wannan irin bugunta ce wannan bugunta ce kuma wannan bai zama abin kunya ba tun a duniya a zo ana tuhumar ka da kuɗi ka kasa ba da ansa kuma kun koma da kusa yayanku kuma wallahi 97% na shugabannin mu haka suke yanzu ko na rigima da gani ana yi a majalisa wai ta Allah da annabi ce kowa an taba interest ɗinsa kowa an taba interest ɗinsa shi ne dalilin rigima amma ba dalilin talakawa ba ba dalilin al'umma ba shi sa su wannan jam'iyyun kawai waɗansu haruffa ne amma mutum mai hankali mai tunani in ka zo yin zaɓe mutum ake zaɓa wanda zai abin da ya dace ko yana pdp ko yana apc ko ma ba yana yana yana yana ba kowa fati din za a yi zaɓa su matuƙar mutumin kirki ne matuƙar idan an zaɓe shi za a yadda a ba shi je jagoranta al'umma iya daga cikin kuskuren da apc suka yi a zaɓen da ya gabata wai sak sak ɗan nafa akwai ɗan iska akwai mara mutunci akwai ɓarawo duk a zaɓe su kuma aka je aka zaɓe shi kowa yanzu ke nuna hannunsu muna gari ya? to ana bayar da abu ne bisa cancanta hadisin nan ya koya mana biyayya ga shugabanci al'umma ba ta zama al'umma sai in akwai jagora idan babu jagora wallahi za mu ringa tafiya ne fauda mai cuci musulmi yanzu a najeriya da duniya baki daya shine ba mu da mutum kwaya daya da zai magana a masa biyayya an yi wayo an ziga rigima tsakaninmu an ziga rigima shi sa har an kai matsayin ma wani ba zai iya fahimta ka ba duk dalilin da za ka ba shi ana rigimar ƙungiyoyin addini ƙungiyoyin addini kiristoci sun fi mu rabuwa amma ba sa rigima saboda mu haɗu waje ɗaya to mu ne za mu yi nasara wati ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhabu rihukum wasbiru inna allaha ma'as sabirin to yanzu an raba ba wannan yana jin cewa shi dan kaza ne wannan yana jin cewa shi dan kaza ne shi sa Allah ya ce wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'akumul bayyinat wa ulaika lahum adhabun azim kada ku yadda ku raba sannan wannan hadisi ya nuna mana kima da darajar ilimi domin sayyidina Bakar ya ba Umar labari annahu lam yasta'milhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alayka illa li ilmihi bil harbi sannan abu na hudu da mu koya a nan gurin shine duk lokacin da aka tunatar da kai wani abu haga ne gaskiya ne kake girman kai ka dawo zuwa ga daidai kamar yadda sayyidina Umar ya Allah ya samu dace khamisan fi fathi makka matsayin sayyidina Abakar a mataki na biyar ya fito abin da muke so mu koya a baya kaga sayyidina abakar shine ba shine wanda ya sa umar ya nutsu ya kuma nuna yadda ake shugabanni mabiyayya na ba ta gane a fatu makka ba da sulhu da wal hudna allati kanat bayna quraish wa bayna muslimin wa bayna al muslimin bayan an yi da hudaybiya an kulla alƙawari wanda ya kasance tsakanin quraishawa da musulmi wa dukhuli man sha'a min al qaba'il fi ahdi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man sha'a minhum fi ahdi quraish da kuma shigar wanda ya ga dama daga kabiloli ya shiga alƙawarin manzan Allah sallama wasu kuma suka shiga alƙawarin yahudawa wasu na bayan yahudawa suna bayan manzan Allah sallama naqadat quraishun tilka alhudna duk abin da aka yi a cikin wannan alƙawari sai da quraisha suka zo suka warware shi wa anu mulafa'ahum bani bakar ala qatl khuza'a sannan kuma bayan an yi alƙawarin aje yaki amma suka taimaki ƙawayensu na bani bakar suka yaƙi khuzara wa inda idin a daidai wannan lokacin a hassad quraishin bi khatri sani'iha quraishawa sai suka gane kuskuren wannan laifin da suka yi haɗarin wannan abin da suka aikata na an ajiye yaƙi yaki amma sun zo sun yi wa bada'at tufakkir fi fi'ili shay'in yar abu sada'a sai quraishawa kuma suka fara tunanin ya kamata su aikata wani abu wanda zai sulhunta tsakaninsu da musulmi ya kawar da saɓani. wa yu'idul miyaha ila majari majariha ya dawo da ya dawo da ruwa kan hanyarsa ta daidai ma'ana a dawo da alƙawarin nan yadda ya kamata dan kan musulmi su far musu wa yahfazuhum min ghazwil lahum kuma dan su kare kansu daga kar musulmai su yake su fa arsalu aba sufyan ila al-madina sai suka aika abu sufyan zuwa madina litajdidi sulhi don su sabunta sulhu muna gane ha don su sabunta sulhu munashidatu abi sufyan ababakar siddiq radiyallahu anhu tattaunawa da roƙon da abu sufyan yayi ga sayyiduna abubakar Allah ya ƙara masa yadda karaja abu sufyan min makkah ila ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa takhawwafa alladhi kan fa abu sufyan ya fito daga garin makka zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da jin tsoron abin da yake akai faqala ya muhammad yace ya ma'aikin Allah ushuddudil aqda mu karfafu wannan kulli da muka yi na alkawari na baya wazidna fil mudda ku ƙara mana kwanaki don ku gane da gaske muke faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce walidhalika qadimta hal kana min hadathin kibalakum manzo ya ce saboda wannan katako har ka zo garin maka ko dai wani abu ya faru da bangaren ku ne kuma na bayani ko dai kun warware wannan alƙawarin naku ne qala ma'adallah yace muna neman tsarin Allah na nahnu ala ahdina wa sulhina yawm al-hudaybiyya mu fa har yanzu muna kan alƙawarin mu da sulhun mu wanda muka yi a hudaybiyya la nughayyiru wa la nubaddil ba za mu jirkita ba za mu canja ba muna gane fa kharaja min indi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ya fito daga inda manzon sallama yake fata abubakar fa qal sai zo gurin sayyidina abubakar yace jaddidil aqda musabunta alƙawari ya kai sayyidina abubakar wazidna fil mudda ku ƙara mana kwanaki ta yadda za a gane lalle da gaskiya miki fa qala abubakar sayyidina abubakar sai ce jiwari fi jiwari rasulillah yace kaga makwataka ta da yadda ta tana da alaka da yaddar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya yadda na yadda wallahi law wajadtu dharra tuqatilukum la'antuha alaykum yace na rantsi da Allah da zan samu tururuwa tana yaƙaku wallahi ni ma da sai na yaƙe ku don kun warware alƙawari malam yace huna yadhharu al-iman al-qawi bil haqqi alladhi huwa alayhi anan imani mai ƙarfi na sayyidina abubakar ya bayyana wanda yake a kansa wa yu'linu amama sufi abi sufyan duna kaufin yana bayyana wa a gaban abu sufyan ba tare da tsoro ba annahu musta'iddun li harbi quraish bi kulli ma yumkin cewa shi a shirye yake da yaki quraishawa da duk damar da yake da ita walau wajada zar tuqatilu quraish ko da zai samu tururuwa tana yaƙar qurayshawa la'anaha alaiha da ya da ya taimakawa ya taimaka wannan tururuwar akan yaƙarsu saboda me ba su imani ba ba sa bin Allah wannan na nuna mana shi a fito makka sai gidna abubakar ya nuna mai ya nuna shi yana da yana da yana da shaja'a yana da jarumta ta yadda yake kallon Abu Sufyan a matsayin shugaba yana gaya mai cewa wallahi da sai ya yaki kuma haka ake son musulmi ya zama yana da yana da yana da yana da yana da yana da ƙarfin hali yana da jarumta akan addini yana da yaƙini akan addininsa karka yadda kai addini na kwalakwa wannan ya sa shugabanninmu da masu wadatan suke da wani abin kunya wani musuluncinsa a kano in ya je sai ya yi ƙoƙari ya nuna arna shi ba shi da zafin ra'ayin addini wani ma idan ana taro hatta sallah ba zai iya tashi yi ba in za a yi awa goma ana mutum sai ya share sallah ba ruwansa ba ma ya nuna cewa shi musulmi ne abin da ake so shi ne karka boye identitinka ko ina kake karka ɓoye identitinka in kai musulmi ne ka nuna kai musulmi ne babu wani krista da yake ɓoye cewa shi krista ne in kai musulmi ne duk inda ka shiga ka yadda kai musulmi ne amma shugabannin ba haka suke ba wani ma sai yana kyamar a danganta shi da musulunci wani sai ga ya mafi alhaka da yahudawa ɗabi'unsa duka na yahudawa ne shi sa idan kana faɗar addini yadda yake kana son mutane su dawo kan hanya daidai sai su ringa canja masu suna fundamentalist a ce ma terrorist fundamentalist waye list haka za a ringa gaya ma extremist wannan da shi ai kiran dukkan wani mutum da yake da addini to abin da ya kamata mu gane na farko dai mun ji a yau matsayi na na abubakar duk da ana samun mutane waɗanda ba su da nagarta suna zaginsa ka dubi duk inda aka zo sai an nuna ga wani abu da sayyidina abubakar yayi na gwaninta yanzu kalli jarumtar da ya je ya samu abu sufyan ya ce mai kaza kaza kaza kaza saboda izzan musulunci amma tare da wannan sai wani mutum ya zo a haife shi a 1980 a 1980 fa za a haifi mutum wai sai zai ce sayyidina abubakar bai daidai ba sayyidina abubakar ya yi kuskure amma bai taba tsayawa ya yi tunanin wani kurakurai nawa ba man sai ba mahaifiyarsa kurakurai nawa ta yi danginsa kurakurai nawa wai kuma an ce wa an dir ashira kakal akrabin ka fare wa danginka na kusa da kai wa'azi saboda su addinin shi'a ya haɗu ne akan zagi waɗanda suka fi kowa iya zagi su ne 'yan shi'a saboda addinin su addini ne na zagi mu kuma addinin mahatta kafirai ta yake zakar a zage su don ya ce wala ta subbul ladina yad'una min dunillah fa yasubbu allaha adwan bighairi ilm Allah ta'ala ya samu dace abin da faɗa zama daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya mana afuwa wasu subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh